بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة شاء أكو shekara ta 1438 hijiriya wanda shine ya dace da goma ga watan biyu shekara ta 2017 miladiya muna darasi na goma a cikin wannan littafi mai albarka na alfusul fi sirati rasul na imam ibn kasirin rahimahullah yau da taimakon allah za mu tashi ne akan babi ko fasali da yake magana akan al-isra'u wal mi'raj wa ardu nabi sallallahu alaihi wasallam nafsi ala al-qaba'il nafsu ala al-qaba'il babin da ke magana akan isra'i da mi'raji tafiyar da Allah tabaraka wa ta'ala ya da annabi alaihi salatu wassalam zuwa saman saman bakwai dan ya karbi sallah da kai shi baitul maqdis da yayi da kuma wucewa sama da aka yi da shi sannan kuma da bayani akan yadda annabi ya ta bujirar da kansa ga kabilun larabawa don su karbe shi su amshe shi su fahimci saƙonsa da da'awarsa ya tallata addini ta hanyar bibiyar kabilu na larabawa gari gari ƙauye ƙauye yana ce da su ku ce la ilaha illallah ku rabauta za mu yi bayani akan waɗannan insha Allah idan Allah ba mu lokaci wa usriya bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama bi jasadihi ala sahihi min qawlai sahabati wal ulama an yi isra'i tafiya daga makka zuwa baitul maqdis shine isra al mi'raj kuma daga baitul maqdis zuwa sama shine mi'raj to an yi wannan isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gangan jikinsa da kuma ransa a bisa zance mafi inganci cikin maganganun sahabbai da malamai daga almasjidul haram babban masallaci mai alfarma daga nan aka tafiya da shi ila baitul maqdis ila baitul maqdis har zuwa baitul maqdis akwai riwayar da ta ce daga gidan ummu hani ya tashi to amma kamar yadda imam ibn kasir ya kawo kuma abinda qur'ani ya yi bayani daga masallaci ne mai alfarma subhanalladhi asra bi abdihi laylan min almasjid alharami ka gani min almasjid alharami ila almasjid alaqsa min ayatina kaga qur'anin ta ce ya qur'ani ya ce daga masallaci mai alfarma zuwa baitul maqdis za mu yi bayani yaya abin ya faru dalla dalla da yardar Allah Raki al ya hau wata dabba da ake ce da ita buraka wata ita ba ita ba abin nan ba ita ba ba doki ba ba kuma jaki ba burada ake ce da ita tare da mala'ika jibrilu fi sohbati jibril alaihi salatu wassalam ba shi kadai ya tafi ba sai da aka raka shi fa nazala samma wa amma bil anbiya'i bi baitil maqdis fa salla bihim nazala nazala samma sai ya sauka a can shine samma fa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira da ya shiga wannan masallaci yana zuwa sai sauka a wannan babban masallaci na baitul maqdis ka lura daga masallacin makka zuwa masallacin baitul maqdis tafiya farko kenan yana sauka ya tarar da Allah ya raya masa annabawa ya gansu a cikin masallacin suna zazzaune kamar yadda nan kuke zaune kun yi sahu kowa yana fuskantar alƙibla ya shiga kamar zai zauna a cikinsu mala'ika jibril ya ce da shi a an ce ka wuce ka musulmanci raka a biyu ya tashi ya kabbara sallah ya yi sallah suka bi shi wannan yana nuna mana lalle shine shugaban annabawa da manzanni gashi shine karami a cikinsu shine kuma ya zo ƙarshe kuma allah ya fifita shi ya ɗaukaka shi ya darata shi alhamdulillah da Allah ya samu cikin al'ummarsa alhamdulillah da Allah ya samu cikin masu ƙoƙarin bin sunnarsa da koyi da shi akwai wasu bayanan ba wannan ba zan zo nan gaba kaɗan ثم أرج به تلك الليلة من هناك إلى السماء الدنيا أو النندري أكي تفيا شيني أريجا إمعراج إن كان أكي تفيا شيء أو النندري حزوا سما ta farko shine a sama duniya ake cewa Sun allati thumma lillati taliha sannan kuma aka daɗa wucewa da shi sama ta gaba ta biyu Sun thalitha sannan sama ta uku Sun ila allati taliha sannan sai saman da take binta ta hudu kenan Sun al sannan sama ta biyar thumma allati taliha sannan kuma sai saman da take biye da ita ita ce ta shida Sun masabi'a. kuma aka dada wucewa da shi saman bakwai ra'al al'ambiya a fi samawati ala manazilihim annabi alaihi salatu Salam ya ga annabawa a cikin wannan samman kowane annabi ya gan shi a masaukinsa kowane annabi ya gan shi a gidansa Allah ya daɗa raya masa su ya nuna masa su ya gan su, har ya yi magana ma da su har ma ya je musu assalamu alaikum suka ce da shi wa alaikum assalam waɗannan annabawa da Allah ya ba da labarin su a cikin alƙur'ani wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليساء ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون waɗannan annabawa ne da Allah ya ambace cikin alkurani sai Allah ya zabo wasu a cikin su ya nuna masa su shi annabi din ba dukan su gaba daya ba wasu ya nuna masa su a cikin sama kenan a ƙasa kuma da aka zo yin sallah an ce a can baitul maqdis an ce ya ga annabawa kaga ya gansu doka kenan kar ka manta bai taba ganin su ba bai taba rayuwa da su ba amma saboda matsayinsa da darajarsa da kimarsa cewa shi wani ne a wajen Allah Allah ya masa wannan ni'ima ya nuna masa wannan annabawan garanti tabbas kenan shi yasa ba wanda ya kai annabi ya kini akan lamarin Allah babu shi abin tausayi ga wanda ya rayu a wannan duniyar baya bin sa ya zama yana da wani tsarin na daban da zai rayu da shi akwai mai bashi wani tsari akwai wani addinin da yake yi ba irin na annabi ba kuma wai sunan musulunci to wannan shi yafi kowa abin tausayi wanda ya wayi gari yana fada da sunnarsa a ce da shi annabi ya ce ayi sai zuciyarsa ta kamar za ta fashe baya so to wannan shine abin tausayi manzon Allah ya ga wara al-anbiya fi samawati ala manazilihim thumma urija bihi ila sidratil muntaha annabi yace ce aka ci gaba da tafiya da ni aka luluka da ni a wata riwayar ya ce ila mallahu wato izuwa wurin da Allah kaɗai ya san ina ne wurin kaga bayan an je saman bakwai ɗin fa an sake wata sabuwar tafiya ta daban a riwaya ya ce Allah kaɗai ya san ni dai ina aka kai ni akai tafiya akai tafiya akai tafiya ba a tsaya wani wuri ba sai da aka je wurin da ake ce da shi sidratul muntaha wata bishiya ce babba sidratul muntaha ha jannatul ma'uwa iz yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaqa al wa ma wata bishiya da ake ce da ita magariyar tikewa wata katuwar bishiya ce babba mai manya-manyan ganyaye wannan bishiya malam duk wani launi da ka sani na duniya yana jikinta duk wani kala ina jin baka isa ka ce kala kaza ne ake dishi a duniya baki fari rawaya kore ruwan kasa farin ma kala kala ne duk wani kala da Allah ya yi kaddara zai faru a duniya to shine ganyen wannan bishiya din tana da manya-manyan rassa a riwaya aka ce reshen ta guda daya inuwar reshen ta guda daya sai ka yi tafiyar shekara ɗari baka ƙure inuwar ba a ƙarƙashin wannan bishiyar sidratul munta din annabi yake faɗa wata riwaya ya ga manya-manyan tafka tafkan tekuna guda hudu wasu a fili ga sunan ruwa ne ke bulbula a gindin wannan bishiyar guda biyu daga cikinsu kogin nil ne da kuma furat wanda ga sauran anan duniya ko nan masarin ka ji ga kogin nil yana nan ya ratsa kasar masar gaba gabaki tushen su reshen asalin wannan kogin ka duba wani kudurar ubangiji a karmakalla ana magana saman bakwai saman saman bakwai a ce wai asalin wannan ruwan daga can yake bulbula yake gangarowa ya zo nan duniya annabi aka ce da shi ya tambayi mala'ika jibril ya ce ya jibril waɗannan kogunan guda hudu menene aka ce wannan nilu da furat ne waɗancan da kake ganin su ne wanda suke ɓoye ta ƙasa su kuma koguna ne wadda na gidan aljanna ne saboda wannan sidratul muntaha din a nan gidan aljanna yake a nan Allah ya tani da aljanna har aljanna sai da aka yi bayani yadda ya shiga cikin gidan aljanna da irin abubuwan da ya gani alaihi salatu wassalam yace wa ra'a indaha jibril ala surati allati khalaqahu Allah alaiha Na ilaha illa Allah ka duba duk da sun yi tafiya da jibril ɗin. bai ga fa ne yadda jibril din yake ba wannan tafiya duk da suka yi daga masallaci mai alfarma a dare ɗaya fa kamar ka ce gwargwadon bayan sallar isha'i ne dan riwaya ta zo annabi yana gindin ɗakin kaba yana kishin gida haka bainan na'imi wal yaqzan kamar yana bacci kamar yana farke za mu zo muyi bayanin me ya faru a dare da aka yi wannan tafiyar duk tafiyar da suka yi sai da aka je wannan sidratul muntaha haɗin, a wajen sai Allah ya buɗe masa ya masa kashafi sai ya ga jibrilu a bisa halittan da Allah ya halicce shi walahu sittu mi'atu junah yana da fiffike 600 tafka tafkan fuka-fukai وفرض عليه الصلوات تلك laila. aka farlanta wa annabi salloli a wannan dare a wannan wuri da ya gan shi sai jibril ya ce da manzon Allah to sai ka kara gaba ni dai anan zan tsaya nan aka yi min iyaka mu mala'iku ba ma iya wuce nan malamai suka ce a riwaya ta zo wannan sidratul muntaha duk wani abu da ka sani zai taho daga kasa ya sama to iya nan yake tsayawa baya ketare wannan gaba da wurin fada ubangiji ne Allahu akbar duk wata halitta ko me ina maimaita wannan magana don ku gane muhimmancin shi annabi ya wuce wurin wallahi jibrilin kansa sai ya ce to wama minna illa lahu maqamun ma'lum kowane ɗaya daga cikin mu mala'iku akwai wurin da Allah ya ajiye shi to ni nan iyakaci na kenan duk alaka da nake da mu'amala da ubangiji bana wuce sidratul muntaha sai ka wuce sai annabi ya tafi to lokacin da ya je gana da ubangiji ya yi magana da allah ya ba shi salloli to shine sai aka ce واختلف العلماء هل هل راى ربه عز وجل ام على قولين malamai sai suke sabani to shin annabi din ya ga Allah ko ba an ce ya karasa ba to yaya ya ga Allah ko bai gan shi ba akwai sabanin malamai magana guda biyu صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال رأى ربه عبد الله بن عباس كم أو جنس كم يا إن جنت رواية إمام الترمذي للنسائي أتشين الكبرى da Imam al-Ajurri a cikin littafin ash-Shari'a da Ibn Abi Asim a cikin as-Sunna da sauransu sun tafi akan cewa annabi ya ga Allah annabi ya ga ya ga Allah وجاء في رواية أنه رآه بفؤاده sai kuma aka daɗa samun wata riwaya daga abdullahi na abbas cewa kai da imam Musulmi kenan cewa lallai annabi ya ga allah amma ba da ijiyarsa wannan ido ɗin nan ba da zuciyarsa ne ya ga allah amma wannan ido bai ga allah ba kaji wannan kenan a gurin abdullahi na abbas akwai ra'ayi guda biyu ko dai ya ganshi ko kuma ya ganshi da zuciya to wannan ya ganshi da zuciyan shi ya fi inganci saboda dalilai da za mu zo mu faɗa nan gaba وفي an Aisha ta رضي الله anha annaha أنكرت dalika ala قائله an ruwaito daga nana aisha aka ce mata ai an ce annabi ya ga Allah ta ce a a a a a a a a a annabi bai ga Allah ba in ji wa in ji aisha radiyallahu anha wa qalat hiya wa ibn mas'ud da ita da abdullahi dan mas'ud sun fada riwayar bukhari da muslim Allah ya yarda da su dukansu inna ma ra'a jibril annabi jibril fa ya gani ba mun ce dazu ya ga jibril a bisa halittarsa ba to jibril ya gani ba Allah ya gani ba babu nassi karara da yace ya ga Allah وروى مسلم في صحيحه من حديث قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر أنه قال قال أبو ذر ينا cewa سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم shi أبو ذر da ya ga rikicin ya yawa ana cewa an أغنش ba a با ba ya يدي داركت لي ba ya ما directly الله samu قال ma ya tambaye shi Allahu akbar kaga ya hutar da mu Abu yace ya har ya manzan Allah shin kaga ubangijinka da kai isra'i da ka kaga Allah manzan Allah ce nurun anna arahu ya shikash ai wani haske ne ba zan iya ganin sa ba hasken ya fi karfin idona ba zan iya ganin shi ba ban gan shi ba haske ba zan iya ganin sa ba wa fi riwayatin ra'aitu nura ni dai na ga wani haske mun yi magana amma na ga haske ban gan shi hakikanin shi ba wannan hadisin imam ibn kasir ya ce kafin fi hadihil mas'ala to ya isa warware mana wannan matsala din akwai saɓani mai ƙarfi a tsakanin malamai shi yasa zaka ji suna ta faɗa su ai ya ga Allah su kamar ka iya cewa misalin mutanen mu anan wai kamar misalin ana ganin cewa girmama annabi ne an daraja shi a ta fada ana cewa ya ga Allah ai yayi kaza sau to kullum ita magana za ka faɗe ta ne tunda kai baka nan aka yi kuma harka ce ta ilimi sai ka fada abinda malamai suka faɗa kar ka zo kai sticking a kan wani ra'ayi guda a samu rigidity wani ra'ayin rikau akan ka ce ai kai kaza ne har ma ka ce wai wai wanda ya faɗi ba haka ba baya son annabi yanzu wannan kaga ya riwaya ne nana Aisha abdullahi dan mas'ud abu zar al-ghifari shi kan katma ya je ratsa ya tsamu ya samu manzon Allah ya tambaye shi ce kaga Allah ya ce ban gani ba haske yana kuma muna da qur'ani a can annabi Musa ba ya ce yana so ya ga Allah ba qala rabbi arini anzur ilayk annabi Musa shi kan da ya ce ya ubangiji ina son ganka qala lan tarani Allah ce ba za ka ganni ba fa ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تمت إليككم وأنا أول المؤمن مسلمين موسى عليه السلام ya ce ya ubangiji ina so zan ganka ni ganin ka nake so ne Allah ya ce a ba za fa ka ganni ba amma in ka matsa sai ka ganni ga can wani dutse aljabal kalli wancan dutsen idan ka ga dutsen yanda ike in har ka iya ganin wannan dutsen to da sannu za ka gani ubangiji sai ya tajalli me tajalli ya fitar da wani haskensa aka ce bai wuce kafar allura ba akan wannan dutsen hasken ubangiji ya radaddage dutsen ma gaba daya ba wai ba ubangijin gaba daya hasken wani bangare wani bawazi na hasken Allah ya yi tajalli akan wannan dutse sai ga shi dutsen ya radaddage ya zama ƙura kuma shi a nan musa yana ɗaura idan sai yana kallon dutsen sai faɗi ya suma hasken ya bugar da shi ya farka ya ce ka tsarki ya tabbata gare ka na tuba ni kam ina cikin farkon musulmi da suka muƙa wuya suka miƙa wuya suka yadda da kai bai gan shi ba amma ya yi magana da shi so a nan jama'a akwai maganganu masu tarin yawa abinda zance mafi inganci annabi alaihi salatu wassalamu bai ga Allah ba sai ka faɗa ga riwaya nan da muka kawo ga littafin da aka faɗa kuma wannan bai rage masa komai ba inda zai gan shi ya yi a kiyama ko yawwa bai gan shi ba ba wanda ya taba ganin Allah amma a kiyama za a gan shi Allah ya ce za a gan shi ni'imar da Allah ya tanadar wa muminai a kiyama bayan gidan aljanna baya ganin sa ko an shiga aljanna an tattaru an ba wa 'yan wutar takarda su ta wuta Allah shi kiyaye mu 'yan aljanna an ba su certificate ɗinsu na aljanna sun shiga Allah samu a cikin su bayan an zauna an miƙe kafa to kuma za a fara tunanin to ya kamata a ga Allah fa to Allah zai zo wata rana zai buɗe hijabin daman shi sa hijabin ya hana idan mu gani zai yi zuwan da ya dace da shi a aljanna zai sauko Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah ya samu na da rabo ya samu na da rabo Allah zai yi sauka a aljanna muminai za su gan shi duk wani mumini dan aljanna zai gan shi يراه kaifin kaifin wala tashbihin wa وضرب min misali mominai za su ganshi amma shi lamarin ubangiji idan ka ganshi to in ya ɓace ba za ka iya kuma tuno yaya yake ba ai kwarai da gaske yanzu ka ga mota bayan ta tafi ai za ka ce tana da sifa kaza to ba a iya buga misali da Allah za dai a gan shi kuma zai yi wa mutane magana amma na hadisi mai ban tsoro malam wani hadisi mai ban tsoro annabi ya ce ranar da Allah ya bayyana aljanna aka gan shi kowa zai gan shi amma da wanda baya samun sallar la'asar a cikin jami'i duk wanda yake barin la'asar ko la'asar kai take kubuce masa baya yin akan lokaci wanda al'adarsa ɗabi'arsa barin sallar la'asar ta kubuce masu to baya cikin masu ganin Allah ko ya shiga aljanna shi sa Allah ya nanata yace hafizu ala salawat hafizu ala salawat ku kiyaye salloli duka was wusta Allah yace ku kula da sallar la'asar wannan kayana ne ka kula da su musamman ma wannan haga wannan yana nuna yana da muhimmanci a wuri na sama da sauran kaya to haka Allah ya ce wa sallallahu alaihi kuma ina gaya muku ita ce sallar da da yawa ake asarar ta mutane a da hada kasuwanci ya hana su yi ta akan lokaci aiki a ofis ya hana mutum ya je yi ta akan lokaci akwai wanda yana magariba yana la'asar sai rana ta faɗi zai ta suna nan da yawa idan ka kuskura wannan ya zama maka al'ada ka shiga uku mun gama wannan ha ولما صح ولما اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه اخبرهم بما رآه الله من اياته الكبرى to bari mu tsaya nan akan wannan gabar mu ji me hakikanin abin da ya faru akan Isra'ila da Mi'raji din kafin mu zo mu dora dan wannan labari ne akan ya je ya dawo da ya je ya dawo ya tara jama'a sai yana ba su labari na faje sama na je na karbo sallah wajen Allah to me ya faru a nan gurin ya koyan uwana um, wato Allah tabaraka ta'ala yau manzon Allah Isra'ila Mi'raji ne dan ya girmama shi wani zai iya tambaya wai yaushe aka yi Mi'raji yaushe ha wace shekara ne an yi isra'i da mi'raji ne kafin annabi alaihi salatu Wasalam ya yi hijira zuwa maka da shekara daya daga zuwa madina kafin ya bar makka ya koma madina shekara ɗaya saura ya koma madina ya yi isra'i da mi'raji a bisa kauli cikin maganganun malamai yana tare da iyalinsa na na khadija allah ya mata rahama allah ya ɗauki ranta yana tare da baffansa abu talib kanin baban shi dan uwan babansa wanda ya kula da shi shi ma allah ya ɗauki ransa ya shiga cikin damuwa kwarai da gaske annabi sallallahu alaihi wasallam ya gamu da cutarwa mai tsanani a wajen kafiran makka ganin cewa ya rasa baban shi ganin cewa ya rasa mamarsa afwan ganin cewa ya rasa matarsa ya rasa baffansa waɗannan su ne a duniya suka fi kula da shi a lokacin sai suka ce bari su yi amfani da wannan dama su wulakanta shi lallai khadija kam ta yaye masa damuwa matuƙa mata ce ta kwarai da ake ɗauke kewa da ita mata ce da take yaye wa miji damuwa manzan Allah rashin Khadija ya girgira shi matuka. ya tafi ta'if bayan wannan ya kama ya tafi ta'if Qurayshawa suka ci gaba da cutar da shi wannan yasa dole ya bar garin Makka suka kuntata masa ya je ta'if din ba a dace ba su ma suka ci gaba da kuntata masa cutarwa har da duka da jifa suka kulle masa sharri suka jefa masa ya sake dawowa makka bayan ta masa zafi ya tafi ta'if ya dawo suka ce ba za ka shiga makkan ba sai dai ka nemi alfarmar wani kafiri ka shiga ƙarƙashin sa amma yanzu ba za ka shiga ba bakin ciki ya kewaye annabi da bacin rai waɗannan abubuwan da suka taru da mutuwar matarsa da mutuwar bakwansa da wannan damoyi shine aka ce shekarar amul huzuni shekarar bakin ciki da bacin rai in an tambaye ka wace shekara ce ta bakin ciki da bacin rai ga manzon Allah ita ce amul huzuni ita ce da wannan abubuwan suka faru ka kula da wani abu guda ya ku yan uwana musulmi Allah Allah ka ba mu ikon fahimtar rayuwa mu samu saukinta idan har annabi Allah ya jarrabe shi a rayuwarsa akwai wata shekara da ya shiga damuwa da mushkila a matsayinsa na dan gatan Allah da Allah ya fi sa ni yanzu ina jin cewa haka zan ci gaba da rayuwa ni Allah bai zai jarrabe ni ba kana tsammanin dole za a samu wani lokacin da zaka shiga damuwa duniyar nan ta rikice ma ka rasa inda zaka sa kanka ka rasa taimako ko ta gabar ko ta yamma ko ta sama ko ta ƙasa kowa ma kaga kamar baya son ka ka rasa in ka taba nan matsala in ka taba can matsala me zai tsaye da mutum karatun qur'ani da ibada yawan saci da daddare ana sallah da azumi na nafila wallahi babu maganin da ke kwantar da hankalin dan adam wallahi irin ibada wallahi wanda yake ibada ko wallahi wannan duniyar ba ta gabansa wallahi wato wannan ibadar ita ce abincinsa in ya tashi in bai yi wannan karatun qur'an da ya saba ba ya jin daɗi idan bai yi azumin nan na alhamis zai litinin ba ba ya jin daɗi in bai tashi da dare gana da Allah ba haka zai tashi da damuwa so wannan abin in yayi su ko bai da ko kokobo a cikin aljihunsa ya damuwa kuma ba wani abin da zai zo ka ga ya firgita shi mai ibada mai tsoron Allah wallahi wani abu na duniya wai ba zai tashi hankalinsa ga ya fita daga hayyacinsa akan duniya la wallahi ai tashin hankali akan makalla shine ka mutu baka samu rahama ba shine tashin hankali kuma yanzu wannan yana gaba shine gaibu shine Allahu alamu amma wannan duniyar dan ka rasa kaza ka rasa kaza wai wani wai fa'in wai hannun jari ya fadi wai an zo ana mai jaje da taziya ya zuba ya sai hannun jari ya sai ya sai wai ya sauka shikenan wai an kai shi asibiti me ya faru wallahi wai hannun jari ne ya kasa la ilaha illallah hannun jari za ka ga hannun jari a kabari wallahi wallahi mutane ku daina hauka mutum ya tsaya ya nutsu wallahi ko wani abu na duniya ya kubuce ma duka ga ya fita daga hayyacinsa da girmanka da mutuncinka to daman duk wanda bai kama Allah ba to sai duniya ta wahala shi wallahi amma wani wallahi da kaga wasa haka zai dauke ta yanzu yanzu kaza kaza shikenan ai ba komai kawai ya wuce Allahu akbar amma wannan ba kowa ne yake samu ba to annabi ya shiga damuwa amma me yayi hakuri mu'jiza ce ta bayyana ga manzon Allah lokacin da aka Isra'i da Mi'raji da shi menene manufar yin Isra'i da Mi'rajin Allah ya so ne ya bayyana wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa wata dama da zai gana da shi yayi tafiya ya ga kudurar ubangiji da karfin mulkin Allah ina jin a tafiyar nan annabi ya ga abin da bai sani ba ko kuma Allah ya nuna masa lalle shi Allah ne dan Allah ya cika wa manzan Allah zuciyarsa da aminci Allah ya isra'i da mi'raji da shi don ya bashi damar dogaro gare shi cikakken dogaro ya samu imani kuma mabiyansa masu karanta su samu ƙarin imani kuma Allah ya daɗa sa don ya samu damar yaƙar kafirai da cin wato bugawa da su wajen tsayawa akan gaskiya babu gudu babu ja da baya kamar haka Allah ya wa annabi Musa alaihi salatu wasalam Allah ya so ya nuna masa ayoyinsa yi masa wata mu'jiza Allah ya ce ma tilka bi yaminika ya Musa annabi Musa yana da wata sanda da yake rike da ita ka rike duk inda ka ji labarin annabi Musa to ka dauka akwai sanda a hannunsa za mu zo mu yi bayanin sifarsa annabi ya mana bayanin yaya kamar annabi musa yake da ya gani a karatunmu na sati mai zuwa in allah ya so yadda da Quraysha suka ce to sai ka mana bayani ba ka ce ka je kaga allah kaga musa kaga ibrahim kaga waye ba to ga ya mana ya sifarsa ka ji sai ka ce sun taba ganin musa da ibrahim <laughs> annabi ya ce shi kenan kuma sai Allah ya bude mu na musu bayani ga yadda Musa yake ga yadda Ibrahim yake to yana da sanda da Allah ya so ya nuna masa wata mu'jiza da sandar hannunsa ya nuna masa cewa lalle akwai Allah da yake gudanar da lamarin shi wa ma tilka bi yaminika ya Musa menene a hannunka na dama ya kai Musa ba wai dan Allah bai sani ba kamar ka ce gashi a hannunsa kai meye wannan a ka, ba wai dan baka sani ba kana so ka isar da wani sako ne qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra yace wannan sanda ta ce ya ubangiji atawakkau alaiha ina dan dogaro da ita in ina tafiya ko in na tsaya wa ahushu biha ala ghanami kuma idan na shiga daji da ita nake kwado ganye nake ciro ganye nake makata da ita nake bugan itace in ciri ganye wa dabbobi na fi ha ma'aribu ukhra kuma ya ubangiji ina da wasu ayyukan ma da nake da wannan sandar sai Allah ya ce da annan Musa qala alqiha ya Musa ka jefa da sandar nan Allahu akbar jefa da ita fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a yana jefar da sandan na malam kawai sai ta zama macijiya tana tafiya to sanda ta zama maciji wani abu sai rabbul izzati eh na'am sai ta zama maciji sai Allah ya ce sai Musa sai dan tsorata haka wata aya Allah ya ce la taqaf innaka antal a'la a wata riwayar sai ce fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa قلنا لا تخف إنك antal الأعلى to a nan gurin sai ya ce da ya ce jefar da ita ya jefar da ita sai ta zama macijiya sai Allah kala kala sai ya ce da shi kala kusa, wala taqaf sanu'iduha sirataha alula dauke ta maciji yana watsal watsal watsal watsal Allah ya ce kama za mu dawo maka da ita yadda take ya ce ka haɗe hannunka a hamatarka ka riƙe hannun ka sa ta a hamatarka wadmum daka ila janahika takhruj a min ghairi su ayatan ukhra idan ka hade hannayenka to zaka fitar da wani abu mai haske wata aya ce kuma daban can an nuna ma maciji yanzu kuma ga wani haske malam Allah ya ta nuna masa akwai ayoyi da yawa da Allah ya nuna Musa ya gani ya gani ya gani ya gani sai Allah ya ce linuri ya ayatina al-kubra mun yi wannan ne don mu nuna muka ayoyinmu manya-manya to Allah ya yi isra'i da mi'iraji da manzan Allah ne don ya nuna masu manya-manyan ayoyi kamar me Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya nuna manzan Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan ayoyi ne don ya masa shimfiɗa na tafiya hijira zuwa madina isra'i da mi'raji jama'a shimfiɗi ne Allah ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama don ya kimtsa ya shirya zai tafi gwagwarmaya madina ana makani kuma ya shirya tun da ya ga waɗannan abubuwa na yaƙini kuma zai gamu da challenge daga kafirai wato ƙalubale daga ma'abuta fasikanci daga ma'abuta ɓata Allah ya nuna masa waɗannan ayoyi kamar haka ya tafi baitul maqdis daga makka tafiyar da za a daɗe ana yi a dare ɗaya Allah ya kai shi baitul maqdis ya nuna masa abu na biyu ya nuna masa annabawa na uku ya nuna masa girman sa har yayi wa annabawan sallah na hudu ya tashi da shi ya tafi da shi sama da taimakon mala'ika jibrilu aka bi sama sama sama sama wani sati za mu zo mu karanta duk saman da ya je ina me ya tarar wani annabi ya tarar ya ga annabawa ya ga manzanni ya ga mala'iku ya ga halittar sama annabi ya ce tsakanin ƙasa zuwa sama tafiyar shekara ɗari biyar cikin saman kaurin saman kaurin saman ba kamar yanzu ka yi dakin ba akwai kauri ba dakin ka zuba a gidanka ba akwai wasu mitas wasu wasu abin iya kaurin dakin din ba to kaurin sama shi ma tafiya shekara 500 ne kamar ka ce wannan katakon da aka dora shi tsakanin wannan range din daga nan zuwa nan dan tsakanin ba shine kaurin wannan ba to kaurin sama kowace sama kaurinta tafiyar shekara 500 to fadin farfajiyar nan daga nan zuwa can daga sama ta farko zuwa sama ta biyu tafiyar shekara 500 malam tafiya ne da shekaru dubbai amma Allah iya yanke mai tafiyan nan a dare daya yi tafiyan nan ya gama kaga wannan ai aya ce ya ga aljanna duk a wannan tafiyar za mu zo mu karanta yadda ya ga aljanna har ya shiga aljanna aka nuna masa ya jiyo karan takalmin wani ya ce jibril wannan takalmin na waye ne sai jibril ya ce na ladanin ka ne bilal ladan ce bilal ce bilal sai ya zo yake bayan ya dawo yake bashi labari annabi yake gaya masa ya ce na shiga aljanna na ji karan takalmar ka me ya faru ne ya ce ni ya ce kwarai me kake yi ya ce to ya rasula bayan kiran sallah da nake maka ina da wata ɗabi'a kullum na yi alwala sai na raka a biyu in dai na yi alwala na farko ba na zama ba alwala in ku na daura alwala in Allah ya sa da sai na buga raka'a biyu da wannan alwala in busar da alwala da raka'a biyu ba irin ni da kai ba yanzu nafilar sallar azahar sallar magariba sallar isha'i ta gare mu ba ma iya yi miss call sai fitar da mu daga masallaci ya hana mu yin nafila miss call ana idarwa na samu calls wallahi hello lafiya na gajiya daga nan kayi can ka rasa sallarka miskol ko ga mutum ana idar da sallah inda ka san allura ake so masa put ya tashi bari ga muku na kun san me malamai suka ce alamar munafiki magana fa tana da nauyi alamar munafiki shine ana idar da sallah zai tashi baya iya zama ya yi zikiri ya ambaci Allah baya iya nafila baya iya karatun Qur'ani baya iya ambatan Allah inda ya zauna la yazkuruna Allah illa qalila wanda ya zama masa jiki ya zama masa al'ada ana idan sallah ke tashi to alama ce ta nifaqa ka kiyaye ka shiga layi amma fa akwai larura akwai uzuri akwai rashin lafiya akwai kaza akwai kaza wannan idan ya zama ba al'adan mutum ba to wannan da sauki amma wanda ya zama al'ada sun ce ya zama mai jiki to akwai damuwa Allah kiyaye mu Allah ya nuna masa wuta kuma a karamkalla duk a wannan tafiyar wuta wuta ya ce ga ta nan na tanade ta ga waɗanda suke sun saba mun a cikin al'ummaka da sauran duniya Allah ya nuna masa wasu ni'imomi daban-daban wasu azabobi daban-daban to barin ba mu wata fa'ida za ta taimake mu jama'a gaba ɗaya harkar isra'i da mi'raji a cikin alkur'ani Allah ya yi bayanin ta ne a cikin sura biyu suratul isra'i da suratul najm ita suratul isra'i ta yi magana ne akan tafiyar daga makka din zuwa baitul maqdis kawai suratul najmi kuma daga baitul maqdis zuwa sama da abin da ya faru a can wajen karɓo sallah din da abubuwan da ya gani to shine abin da ce bayani so wanda yake so ya more wa kissa to ya karanta wannan surorin ayoyin da suke magana akai sannan ya karanta tafsirin malamai akai kaga an takaice maka tunaninka suratul najmi suratul isra'i suratul isra'i tafiyar zuwa baitul maqdis suratul najmi daga daga daga baitul maqdis nan zuwa ina Za wannan wannan baitul maqdis din fa jama'a wannan masallaci shine yanzu ake ta rikici da yahudawa suka kwace shi yake hannunsu wai nasu ne wai duk wannan jawabin da nake gaba daya suna shiga da takalmi su yi kaɗe-kaɗen su na coci-cocin su su daddoki musulmi in sun zo sallah a wulakanta su a kore su waina su ne wanda babu lokaci wata rana mu karanta tarihin masallacin waye gina shi annabawa nawa suka zo annabawa da yawa sun yi alaka da wannan masallacin tun suna raye shine masallaci na uku a duniya masallacin bakka babban masallaci mai lada sallah ɗaya lada dubu ɗari masallacin madina kaninsa yana da lada dubu duk wanda ya sallah a ciki ibada masallaci na uku baitul maqdis da muke faɗa yana da ladan sallah in mutum ya sallah ɗaya yana da lada ɗari biyar duk namu ne to bi dai yanzu suna hannun mu. ɗaya kuma sai an fafata annabi ji kafin ya dawo jama'a shi isra'i da mi'raji ba wai labari ne da hira kaɗai ba wato Allah ya nuna karfin mulkinsa da mu'jizarsa ga sa sallallahu alaihi wasallam kuma ya gani ido da ido sannan Allah tabaraka ta'ala ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayinsa da darajarsa da ɗaukakarsa idan Allah kai mu sati mai zuwa za mu kawo riwayoyin da suka yi magana akan hakikanin abin da ya faru dalla-dalla akwai riwayar anas akwai riwayar malik ibn sa'sa'a da sauran masu riwaya yanzu lokaci bai zai bar mu mun fara ma muna cikin bayani lokacin zai yi so bari mu dakata anan abinda na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda na yi kuskure ko taɓin harshe ina neman afuwar ubangiji ta tabaraka wa ta'ala wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wani ba Allah yake ce akramaka allah na yi azkara na asuba yace azkar sabahi da almasa yace sai na ce ina tawassuli da wannan azkar din Allah ya biya min bukatata shin haka ya yi daidai ƙwarai kuwa shi zikiri ai ibada ne wannan zikiri da ake da safe yanzu mun karanta da kuwa hisunan muslim ai Addu'o yadda annabi ya ware duk musulmi ya rinka yi da safe da wanda ya ware musulmi ya rinka yi da yamma ibada ne idan mutum ya yi zai iya tawassuli da shi ya ce Allah dan albarkacin wannan zikiri ka biya mun bukatata ya ce malam sallar la'asar ana yin ta ne a ɓoye duka biyun farko fatiya da sura ta biyu da kuma fatiya kawai to kuma su mu ya za su yi ta masha Allah ta ji wata tambaya <laughs> su ma ɓoye za su yi ta baka taɓa yin sallar la'asar ba kenan <laughs> da kana nan da sai ce ya kake yi a ɓoye ake yi duka sallar sirri ne ba a bayyana ne ba idan wannan babin sirrantawa a sirrance ne maganar fatiha da sura in akan mamu ne abinda aka dora maka na wajibi ka karanta fatiha in kana bin liman karatun dole in kana bin liman ko yana sallah a bayyane ko yana yin karatu a boye wanda yake wajibi ne a gare ka kai fatiha ka san yadda zaka cusa fatiha ka annabi ya ce la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an babu fa sallah ga duk wanda yazo ya sallah bai karanta fatiha ba aka ce wai ta liman ta dauke ma zance mafi inganci shi ka karanta ka san yadda zaka sa ta shi yasa ake so liman ya rinka karatu an sai a hankali ba ku kamar yana tura drum ba a hankali sannan in ya gama fatiha ana so ya dan shiru kaɗan haka ba da yawa ba ya dan jira kaɗan haka wannan jiran zai taimaki wanda bai fatiya ba ya maza maza karanta fatiya sa wurin har ma akwai malaman da suka ce tsakanin aya da aya ma in ya karanta wannan aya ya numfasa kafin ya shiga wata ayar sai ka jefa wata a san da yadda za a karanta haka annabi ya ce malam ya ce wannan da Allah mala a tunatar da mutane dangane da uwan da mutane suke siya na a tuna na ciye-ciye kamar su taliya madara biskit da sauransu domin kullum ka je kanti sai ka ga sababbin abubuwa saboda arha za mu kashe kanmu domin yawancin wasu wato guba ne ko ne sannan malam akwai wata madara wato dano madara ƙasar denmark ce wanda suka yi batanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma har mun manta mun koma muna ci gaba da amfani da kayan to magana ka ta farko dai bata fito fili ba ka ce taliya ka ce madara ka ce biskit to baka faɗi me ba me kake so ka ce ba mu fahimci me kake so ka ce ba ka daɗa faɗa kai bayani in akwai wani abu ne da ka gano ko ka ji an faɗa to sai ka zo kai bayani don mu yi wa mutane bayani wannan kuma ƙasa ta denmark da norway da faransa da waye da sauran suka yi batanci ga annabi sallallahu alaihi wasallama da yawa wasu mutane ba su sani ba wanda ya sani kam har abada ai ya daina sayan kayansu ko ba ka bane ba madarar dano dai ko ita ce madara kadai a duniya a ya kamata mutum ya haƙura da ita tunda madara ne ta 'yan ƙasar da suka zagi annabi kuma su daina zaga ba kuma su dana sani ba su zagi manzan Allah su yi madara su kawo mana musaya su samu kuɗi su samu riba su zo su yi faɗa da addini ka haƙura da ita man ga madara kala kala to yana bukatar a waya ne a wayar da kan mutane a faɗakar da su a kiyaye ko musulmi su masu zuciya su rinka yin nasu tun da ba wani abu ne za a iya yi abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana afuwa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh